rikicin shugabanci a jam'iyyar apc ta adawa a jihar gombe ya kunno kai a yayin da 'yan jam'iyyar ke korafin hana musu shiga ɗakin taro da jam'iyyar ta gudanar a ranar asabar ɗin da ya gabata taron wanda mataimakiyar shugaban mata na ƙasa na jam'iyyar apc hajiya amina ta jagoranta shine irinsa na farko da aka gudanar a jihar ta gombe malam abdullahi kabo na daga cikin 'ya'yan jam'iyyar da bai sami shiga ɗakin taron ba Eh, sunana Abdullahi kabu a Gombe Local Gamma. e eh, taro ne wadda dai kawai muka ji shi dama na apc muka zo mu ko ni dan apc ne kai baraka saboda ba za su fito su gaya mutane gaskiya menene jam'iyya take ciki ba mu dinnan mu jama'a muna wakiltan jama'a suna ta tambayar mu ya apc mu ya apc mu ni akwai npdp da suke tambaya na ya apc mu suna fa shirye za su shigo to ni kaina ba a bar mu mun ji menene apc take cike bare mu je mu yada manufar mu mai kyau mu samu jama'an da za su shigo cikin to abun mamaki ma abun da zai baka mamaki shugabannin mu guda uku da muke da su na acn da na ampp da na cpc to dai sun zo su taron amma ba su ma shiga hol din ba suka wuce suka tafi to ni na rasa wannan taron menene ma yake nufi saboda dole a yi da shugabannin jam'iyyu ai to su ma ba su shiga cikin taron ba sun kuma wuce sun tafi shi ma musa sale aliyu bindiga ya misalta taron nasu da cewa almara ce sunana musa sale aliyu bindiga wannan taro gaskiya abinda za mu iya cewa kamar almara ake yi sabila da in ba almara ba abun ba zai sa a ce an yi jam'iyyar haɗaka wayansu kalilan mutane su zo su ringa yin abun da suka ga dama a cikin wannan jam'iyyar wannan in dai haka za a yi tafiyan nan ba inda za mu je shine gaskiyar magana in haɗin kai ake so za a zo a nemi kowa da kowa a masa magana ya yi bayani akan abun da yake zai tafi da jam'iyya gaba ba za a yi ganin saura a yi ba a ce wane za a yi da shi ba za a yi da wane ba saboda wani selfish interest tun da aka kafa jami'ar apc a gombe wannan shine first executive meeting da aka yi don kowa yana jin apc apc har yanzu ana yin taɓoye ne ba a fito fili an bayyana jama'a ba to sai dai kuma domin sanin matsayar jami'ar apc game da korafin da 'ya'yan jami'ar ke yi na tuntubi mataimakiyar shugaban mata na ƙasa hajiya amina muhammad ga abin da ta ce sunana amina muhammad deputy national woman leader apc taron ba wai taro ne wanda ya kunshi jama'a gaba ɗaya amma wannan shine na farko a jihar gombe saboda kawai taron wayanda za su yi harkokin registration su ne kawai aka yi magana da su amma wannan akwai asalin sunayen mutane wayanda dama su ka'idan da aka turo ni in tattauna da su sunayensu ne ya shiga wannan salon asalin gaskiya dama ba hana su shiga aka yi ba dama tun daga invitation da aka bada wato gayyatarwa da aka yi an tuttura sako a wayoyi na cewa ga wane wane wane da ake bukata da za su zo wurin taron kuma ba wai taron ya nuna cewa a mutanen apc gaba ɗaya ne aka yi zama da su ba saboda haka muna kiran jama'a da su dinga haƙuri saboda kar su ga kamar ba a tafiya da su tafiyar ce yadda za a yi ta ana so a yi shi bisa ga ka'ida ba a so a saki hanya bayani kenan daga bakin mataimakin shugaban mata na ƙasa a jami'ar apc hajiya amina muhammad abdulhamid muhammad amurka daga gombe a najeriya